الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna nan dai cikin babin aqida al-fasl al-iman bi kutubillahi ta'ala kashi na shida a cikin kashe-kashen aqida imani da littattafan Allah tabaraka wa يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتابه الله أعطي المسلمين كوم الله لنا جسك تبدأ أبن الله تبارك وتعالى يسوك الدشي من كتاب نقوى للتافي عند الله يسوك الدشي wa ma ata ba'a rusulihi suhufin da abun da ya bawa sashin jakadunsa na takaddu saboda wasu ana ga an haɗa musu ga soho, ga kuma littafi daban irin su Musa kenan da sai Ibrahim wa annaha kalamullahi auhahu ila rusulihi li yuballighu anhu shar'ahu wa dinahu kuma wa'annan littafai ko shakka babu zance ne na Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ne ya aiko da shi zuwa jakadunsa wannan ainihin littafai an basu su shi ne liyuballighu anhu shar'ahu wa dinahu don su isar da tsarinsa da addininsa daga gare shi wannan aikin wa'annan jakadu su isar da tsarin Allah wanda bayansa za su bi a wannan duniya da kuma yadda za a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala daga wajensa wa anna a'azama hadhihi al-kutubi al arbaatu wa'inda suka fi girma na wa'innan littafai su ne littafai guda hudu alkur'anul karim alkur'ani mai albarka almunazzalu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar a bisa jagora annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tauratu للتافي نبي في توراته المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام وان اكا فوكر اكن النبي الله موسى الله يقال امين جريش والظهور المنزل على نبي الله داود عليه السلام وتذبورا وان اكا فوكر اكن النبي الله داود الله يقال امين جريش والإنجيل المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام wato da injil wanda aka saukar akan bawan Allah wato ba ɗan Allah ne ba ba kuma Allah ba ne wa rasulihi jakadansa isa alaihi salam wa annal qur'anal karima a azamu hadhihi kutubi alaiha عليها والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها kuma lallai dole kowanne musulmi ya ƙudure ya yanke ya tabbatar lallai al'kur'ani shine a azamu hadhihi kutubi mafi girman wa'ina littafan dukkan gur'ani ne gaba da su والمهيمن عليها القرآن yin hukunci akan littafan duka ma'ana abun da ƙur'ani ya ce lallai kaza taurata ne mun yi da taurata ne abun da ƙur'ani ya ce a injili kaza da gaske ne na injili ne ba taɓa shi ba shi kenan gaskiya ne maganan da alƙur'ani ta tabbatar da shi shi kaɗai ne gaskiya duk wata magana da za a ce taurata injila zabura in ba ƙur'ani ne ya zo da shi ba ko manzon qur'ani ba gaskiya ne ba saboda haka nan amma abinda qur'ani hukunci a kansa gaskiya ne annabi Musa ya kaza gaskiya ne annabi Isa ya kaza gaskiya ne annabi Nuhu an yi kaza wannan magana shi ne gaskiya shine al-muhaiminu alaiha shi ke hukunci akan wanda ya shafe li jami'i shara'iha dukkan dokokin da ke cikin littafin da suka gabata wa mai hada hukunce hukuncensu yanzu babu hukuncin da za ka bi ka samu lada ba addinin da za ka yi ka samu lada sai dai musulunci kawai in dai na Allah ne to sai dai musulunci kawai Allahumma illa na shada yau kuma gashi abin ban haushi wannan littafin da ya fi tsarki littafin da ya fi girma littafin da ya fi daraja arna sun tashi kai tsaye musamman yahudawa akan sai an wulakanta shi sai an kaskanta shi sai an tozarta shi wani abun ma don sharri saboda tsabar ga halammu sai ka iske musulmi ne za a shirya yadda zai lalata abu ku duba akwai inda ake cewa misali inda kake karanta ga a nufurul yahud inda aka waye gari kamfani ne guda aka yi takaddun kunshin nama aka rubuta farko suratu maryam karshe suratu taha haka ake yagawa a yi gidan wasa irin mugun wasan nan fa irin nasu na can wanda za a yi fasadi tsirara duk sai a kewaye su da ayoyin Allah a rubuta wai don haka dan dai ainihin musulmai su dinga gani musamman waɗanda suke tafiya can su dinga wulakantawa wani abin ya ratsa hatta ɗaliban ilimi sai ga mutum ya shimfiɗa jarida ta musulunci yana sallah a kai shi ya kwamace ya sa jarida kasa bai san sunan Allah ma darajar tashi ake ba musamman ɗaliban ilimi ta kai ƙur'anin nan wai yau ana taka shi a cikin takalma takalma ka gani ƙur'ani aiki ɗan ƙanƙani kai da gani ka san ba yadda ba riba ake ce akan wannan wannan kaɗai ya isa Allah ya halaka yanzu ku duba abun mutane sun san shi da yawa amma yana wani ya sake dubo shi da aka ce yanzu ka gane ai ba aiki don a ci riba ƙur'ani ne irisi sittin kuma a cikin takalmi aka same shi wannan duk kullum abun in baka gani ba abun da sauki kai na jin labari an ce akwai an ce akwai in ka ce zaka bincika barkatai zaka dinga samu irin takalman da ake zuwa su daga waje kai ka san ba a idan a ci ba ba an yi ne don dai ainihin kai ka ci gaba da wulakanta addininka sun tabbatar da aka ci gaba da wulakanta wannan ma Allah zai saukar da masifa kawai wajen kwalliya kwalliya ka kare a kwalliyarka ka hau kan alkur'ani shaduwa nawa za a kashe zan ba idan a shiri ba da kanka za ka sayo da kanka za ka wulakanta shi saboda haka nan to da dinga ado ba hauka ne ba ya kamata ka san da me za ka yi ado ya kamata ka san da me za ki ado ya kamata ka san da me za ki ado kuɗi ba hauka ne ba ana maganar kuɗi ne ma kai matsiyaci ne kan tagaryar talaka inda wasa da kuɗi za a yi ididdigan kuɗi zubar ban ƙwariya za ka yi ransu duka kuɗi ta inda duk inda ka saba za ka tara nasu kawai ka zo ka tara kan kuɗi don kin ga kina da kuɗi dole ya za a takalmin italy ya za a takalmin ina ne me a ciki me a ciki oho ba wai ana nufin kayan kasan waje haram ne ba amma dai ya kamata a yi hattara a yi ko a da ai ba hauka ba ne kuma wannan abu ka ce za ka binciko yadda za ka maganin abin kana ma ɓata kanka lokaci in ka binciko wanda ya kawo innan to an kawo dubu ɗirin su ana aika dubu ɗirin su zuwa duniya Allahumma idan a duniya ne kuka fahimta gaba daya to amma in nan kun fahimta ba mamaki yadda kuka tashi nan wasu sun tashi a wani wuri ka ga haɗu hanya wadalika wannan li'adillatin naqaliya as-sam'iyya saboda hujjoji da aka rubuwaito daga alqur'ani as-sam'iyya wanda aka jiyo su na maganan Allah maganan manzon Allah wal adillatul aqaliyatul atiya da dalilai na hankali waɗanda suke zuwa al adillatul naqaliya hujjoji na naqali amrullahi ta'ala bil imani biha umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da yake a gaskatar da wa'annan littafan sai kaulihi ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يا وأن سكا الله anan ku gaskatar da Allah ya waɗanda suka miƙa wuya suka sallama to ku gaskata Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya faɗi ku yi aiki da shi ku yi aiki don neman yardan shi wa rasuli ku gaskata jakadan Allah ku bautawa Allah ta yadda ku tsantsanta koyi da manzon Allah wal kitabin ladhi nazzala ala rasulih kuma ku yi aiki da littafin da aka saukar kan jakadansa imani da shi shine aiki da shi karanta shi dai farko ka fahimci littafin baka da uzuri a gaban Allah ka je lahira baka san littafin Allah ba Allahumma ila farko musuluncin ka ne Allah ne zai hukunta ka akan haka amma an haife ka kana musulmi kila ka samu shekara talatin ya zan a cikin littafin Allah akwai wani kwana da baka san shi ba kuma har yanzu baka yanke lokacin zuwa makaranta ba gaskiya ka kabi za ka zo duniya ko ka zo duniya a banza in baka mai da hankali ba za ka fita a banza don dole ne alal akalli ko da baka san da ka'ikun da ke cikin alkur'ani ba ka san irin ilimi matsakaici a ciki irin sanin zufafan ilimin da na masu bincike gaskiya wannan sai malamai amma dai fassara fatahiyya haka za ka karanta ka san me aka ce za ka iya fahimtar wannan magana da kai ake lalle ka tashi ka nemi yadda take da ya kamata wannan magana da ire-iren ka suke in an neme ka kila wani abu za ka ce eh to fa kai fa sai ka nemi bincike inda za ka samo kanka a cikin irin su wuri kaza za ka dau ka je gaban Allah haka ba gani ba akwai wani asari zai zo mana nan gaba manzo Allah Allah ta'ala na cewa a hikayan yanzu dan adam ba za ka ji kunya ba yanzu dan adam ba za ka ji tsoron Allah ba ba za ka ji tsoron ba abokinka ya fi daraja daga gare ni abokinka yau aka aiko maka da wasiƙa baka kwana sai ka karanta ta za ka bi ta jumla jumla ainihin layi layi sakin layi sakin layi har in baka fahimci wasiƙar ba za ka sake maimaitawa sai ka yi ƙoƙari ka fahimta kai in dai ba kuskuren rubutu ba in wata kalma ya amfani da ita wacce baka sani ba za ka nemi kundin fassara kalmomi in ma ta ta kai sai ka je ka yi tambaya za ka je ka tambayo amma yau ga littafin Allah an maimaita kissa an maimaita bayani an yi filla filla an yi dalla dalla amma ko ka ɗaga kai ka duba illa kila don saboda abban rashin kunya da fitsara sai babanka ya mutu ka ɗauko ka karanta wai za shi je aljanna ka ba shi karanta ba dai Allah yana fa karanta masa Qur'ani ba to gashi nan ka karanta masa Allah ya ba baban ka aljanna ko Allah ya ba uwarka aljanna amma magana aiki da shi baka san ana aiki da shi ba baka san gane shi ake yi aiki da shi ba a'a za zai ka karanta kawai ga shi nan Allah gana ka karatun Qur'ani kike bukata to an karanta ma wani ma kuɗi zai ɗauko ya bayar wasu lalatattun kuɗi da ne karantawa da wanda ake karantawa abin ban haushi da wanda aka karantawa Qur'ani ba na matattu ne ba cikin qur'ani da za ka dauko ka buɗa zai ce maka litunzu ya man kana hayya don kai gargaɗi da wanda ke dai ashe Qur'ani ba na ba bane na masu rai ne saboda haka nan gaskiya yadda muke ba da hakkin karatun qur'ani fa ya kai kaɗan ba sai da ranar lokaci ka je galarin ka ka dawo ka ɗauko buja buja ka karanta izufi da izufi uku ka je ya kamata ka bashi lokaci na musamman inda zaka san me a cikin sa wani sako ne ake zo sako ne fa zuwa gare ka bayan nan ka tambayan dole za samu nurin baka san shi ba sai ka tambaya amma ba ka aje rayuwarka gaba ɗaya ta tambaya dole ne ka tsaya ka san me aka aiko da shi har a cikin qur'anin da zaka bi shafi shafi zaka ji a wani wurin ana cewa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Jakada yana kai kuka zuwa ga Allah ya ubangiji mutane na na masa musu alqur'ani amma sun kaurace wannan alqur'ani sun koma jarida sun koma magazin sun koma littafan soyayya sun koma kalle-kalle sun koma jiye-jiye ga kunninka ka iya haddace waƙoƙi amma baka iya haddace surori ba musamman maza da mata musamman mata an tarkata aje shi gefe guda an ƙaurace masa wajen karanta shi an ƙaurace masa wajen fahimtansa an ƙaurace masa wajen shari'a da shi an ƙaurace masa wajen halatta haram da haramta halatta kai an ƙaurace masa haka ta wajen ɓangaren aƙida aƙidar kanta an ga wai ta alƙur'ani ba za ta isa ba sai an koma ilmul kalam sai an koma an bi ta kawa na aristo sannan za a iya fahimta mai Allah yake me akida ta ce duk bayanin da ka alkurani bai yi ba an aje shi gefe guda inda ya kaci kawai tsakanin mutum da tsakanin al'umma da alkurani kamar yadda na faɗin can in an mutu ko ba saifa ta fuskanto kafa hatta yadda ake karanta shi yadda ake gusar da masifin ba shi ake ba saboda haka nan wani allazi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi unzila min qablu da littafin da aka saukar kafin alqur'ani na biyu ikhbaruhu ta'ala anha labartawan Allah tabaraka wa ta'ala daga wa'annan littafai da aka saukar sai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine wannan da babu abun bautawan gaskiya illa huwa sai shi akwai abubuwan bautawa amma ba na gaskiya ba ne alhayu rayayye wanda bayi mutuwa alkayyumu tsayayye da kafa bai da bukatan taimakon komai nazzala alaika kitaba ya saukar da littafai gare ka wato ya saukar da littafin na ma'ana jinsi littafai bil da gaskiya ya saukar da abu ne da gaske ba da wasa ba wallahi duk waɗanda suka mutu ba sa bin tsarin Allah sun mutu mutuwar banza kasar ku zonanta kasar kafirai in dai ba a shari'a da abin da aka saukar wannan magana Allah ce ya sauka da shi bil haqqi dole ne sai an yi hukunci da shi shine kadai hallu musaddiqan lima baina yadayhi wannan littafin Alƙur'ani yana mai tabbatar da littafan da suka zo kafin sa وأنزل التوراة ألا نيسو كد توراة والإنجيل دا إنجيل من قبل كاتن القرآن وانده هدى للناس كاتن القرآن توراة إنجيل شريعة لجمتاني وأنزل الفرقان يا سو كد فرقان وانده كي تنتن شريطة كانين كريا دا وفي قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Allah ya saukar da littafi zuwa gare anzalna ilaikal kitab mun saukar littafi zuwa gare ka ya jakadan Allah bil wannan littafi da gaskiya aka saukar da shi ba da wasa ba ke cikinsa gaskiya ne kuma tilas ne aiwatar da shi ba na ayi adon kabar da shi ne ba ba wanda za a aje shi ne sai wata ramadana ya zo ba ta inda za a ca kansa cikin gida shi ake karantawa wajen gida shi ake karantawa mafallatai shi ake karantawa majalisu shi ake karantawa kowace anguwa ana cewa don Allah mu ma dai a zo a yi mana tafsiri wannan a zo a yi mana so ake kullum ku zamo haka ƙauyuka ƙauyuka suna neman mai masa tafsiri ai wannan tafsiri ya fi ƙarfin wata ramadana abin bakin ciki in an faɗi wasu mutane su juyar da shi an ce karatun qur'ani a wata ramadan na da lada to shi kenan ya nuna ka karanta qur'ani a wata ramadan ana son karanta shi koyaushe manna na a ya ninka musaddiqan lima baina yadayhi yana mai tabbatar da abin da ke gaba gare shi na littafai min alkitabi wa muhaiminan alaihi kuma shi ke hukunci akan su akan littafin da ya zo kafansa. shi ke nuna kaza haka ike kaza ba haka ike ba kaza an soke kaza ana aiki da shi har yanzu wa fi qawlihi jallat qudratuhu a fadin Allah wanda ikonsa ya daukaka. wa ataina dawuda zabura mun ba wa dawudu alaihi salatu wassalam zabo wa fi qawlihi a fadin Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين لكن وإنه لتنزيل رب العالمين wannan ƙur'ani wallahi saukarwan ubangijin talukai ne ba muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama ya kirkiro shi ba nazzala bihi ruhul amin ruhin nan amintacce ya saukar da shi jibril ala qalbika akan zuciyarka ko cikin zuciyarka litakuna min almundirina don ka kasance daga cikin masu wa'azi masu tsawatarwa ga aikin fasadi masu kwadaitarwa ga aikin aljanna ga zuwa aljanna wannan alkurani bi lisanin arabiyyin mubinin an saukar da shi da harshen larabci ne. wannan ko ya nuna mana wani abu ya nuna wajabcin koyon harshen larabci ba ka da uzuri baka iya shi ba gani ba ka haikance ka birkice ka ba da dare da rana saboda loman to ka iya turanci duk wanda ya kuke kai zai sama bincike in baka iya ba ba za a da kai ba ka kai koma tun da ba ka samu ba dan aike ba ka samun dan aike a ɗauke ka a aike ka in baka iya turanci ba saboda haka nan da iya ma ka koyi zo tafi saboda loman to ba ma wata ta kirki ba amma ba za ka tsaya ka ba da lokacin ka koyi larabci don ka samu aljanna ba ko ka ɗauki abin da wafa ne koyon larabci dole ne kar ka dogara da ainihin zaka ka dinga ta ainihin transliteration to translation za ka ɓata dinga lokaci domin dole ne za a kasance ka dinga ɗaukan wasu afkar wasu daidai wasu ba daidai ba duk lokacin da ka fara sanin me ake faɗi a larabci za a gano tarjamomi da ake aglabiyar su bishirme ne ga shi yanzu mawaraja kowa ya tashi zai wani abun sa na zo ranta zaka iske zai kokari zai ga ainihin littafi kaza ya dawo hausa littafi kaza ya dawo hausa littafi kaza hausan nan an tashi za a baka ne karshen ta balli daya ke da kasar da kalmar tana da balli guda biyu ka bin misali da aka ce misali ainihin menene salafatu koro in ka tashi zai ka fasara ne koro Allah kusa kusa wanda kowa ya san wannan fasara ta dauki ma'ana guda biyu ɗaya zai fi da ɗaya zai ya daukan haila zai ya daukan tsarki to da wani za ka fasara ba na ana bukatan kai tarjihi in za ka ware ka ware ka ba da lokacin ka na koyon to yadda ka tsaya haikan ka nemi abinci to dole ka tsaya haikan ka koyi addini hankali ma ba halitta ka don wancan abincin ba an halitta ka ne don ainihin bautan Allah bautan Allah ko baya yiwuwa ba tare da sanin addini ba sanin addini ko baya yiwuwa ba tare da larabci ba saboda haka na lalle ne ka canza times table dinka tun kafin ka je ka lahira ko da Allah ya kaddaro ka rasu a hanya to Allah ya gani yanzu ka gane kuma ka juya za ka gyara Allah ya yi kwasa ya ɗauki kayan shi to la Allah ka tashi cikin masu niyya niyyar ka a ɗauke ka daidai kamar wanda ya aikata ilimin nan ko ka ɗauka za a zo gida a koya ma baya faiwa mutumin da zai gida zai koya ma da wuya ya koya ma gaskiya don zai maka ɗan daidai yadda zai samu ka dinga biyan sa akan kai sau da kanan tilas ne ka ba da lokacinka ka ba da ainihin abin ɗinka ba mamaki ka ce a ah, to ai yanzu so saboda kanan za ka yi ƙoƙari za ka yi karatu a intanet ta intanet za ka karanta alkur'ani ta ainihin tv za ka karanta alkurani an fassara kaza da kaza za ka tambayi kwamfuta ta ɗauko kalma kaza ta fassara ma kaza ta fassara ma kaza ya kai kuke ka samu awa kaza kana wannan Wannan ka fara cin zaƙin ilimi za ka ma ɗauka gaskiya wasa ma kake ba ma karatu kake ba ilimi ba a koyon shi da haka dole sai ka je gaban waɗanda suka sani suna nan a anguwannin ku daban-daban wanda za ka zai ka koyi abin daga asalinsa bilisanin arabiyyin mubin an saukar da shi da harshen larabci bayyananne wannan nuna mana harshen musulmai a duk da suke su ne harshen larabci mun taru al'umma daban-daban akwai hausawa akwai yarabawa akwai fulani akwai bare akwai kakafawa akwai wane ne ƙarfe ba ma jin yaren juna amma in an kira sallah za mu matso juna mu ce eh addinin mu ɗaya kaga za mu taru a masallaci zugun zugun to da wani harshe za mu fahimci juna mu koma turanci gaskiya mun ci baya mugun mugun ci baya mun faɗi ƙasa warwar harshen da zai fitar da mu ɗaya ne takma da kuma larabci wanda bai ji ba inda ka larabci ko ka koma gida za ka samu mai fassara maka amma ba za mu koma mu ne to shikenan harshe ne kasa turanci gaskiya an ci baya mu kyale harshen manzan Allah to ne yanzu misalin ka kaddara da manzan Allah zai zo mun yi taro mun gama sai da fara mata a sai misalin kaddara ani mu dan Najeriya ne bayan Ingila to shikenan yau manzan Allah ya kawo ziyara arewa mu mu manzon ne shi ke sai mu yi taro a ita jawabi shugaban gaba muhimmi ke masa turanci saboda shi ne harke na kafa abu ya lalace addini ma wasu ake ce shi ke nan zaka tadda ko addini ake zuwa kana leƙawa ka tadda inda ake gudan ana tunanin za a daga addini ta kai ci zai yi shekaru kai har yanzu dai ba a tashi ba za dai a tashi turanci bai fidda mu ai ma na kafa ta yi mu na kafa a ce har yanzu mutanen da suke bautar da mu suke gallaza mana masifa a ce har yanzu a cikin masarautar mu shine dan kwamiti shi za a yi mitin da shi ƙungiya shi za a yi mitin da shi shari'a ne shi za a yi amfani komai shi za a amfani da shi in ka je baka jin kanshi kanshin addinin da dan daɗi daɗi aiki ya kwana bilisanin arabiyyin mubin wa innan hatta akwai rubuce rubuce da dama ko kwanakin ta kwani tafi da aka buga rabi ta tuzar Allah ya cewa haramun ne mai rubuta alqur'ani da ainihin harfan boko ba tarjaman ba translation din haram ne ittifaqan haramun ne ka karanta ainihin alkul huwallahu al-ahad haramun ne fasara shi da haka karanta shi da haka ka duba ba shekara bakwai ko shida kai a firamare ka je ka fake amin shida a sakandare ka je ka fake kwalewa hudu a can karshen ka kara wasu biyu ka sake ninka wasu biyu kafin ka gama can kanka ya fara furfura akan loman tuwo ƙarshe kila sai ka yi ritaya sannan za ka dawo masallaci ce to za a saka kwamiti sai ka ga an saka cikin yan kwamiti ka ji liman ya kawo aya ka ji ladan ya kawo aya ka ji wancan ya kawo aya ka ce to ni ma dai tun da bai kun sani cikin ku ya za in koyi wannan abu ka tsufa ka ƙare rayuwarka a banza a kallon mato saboda kan yan uwa ya kamata a faran da aka ya wuce wa innahu da fi zuburil awwalin قرآني ناتك للتابان فرقو وفي قوله أتكن قدن الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى وننبتو ذاك يا ناتكن تقدم فرقو صحف إبراهيم وموسى تقدم إبراهيم وموسى ونن آيويكنا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة labartawan jakadan Allah da wannan maganan da aka faɗi a fama cikin hadisai da dama illa za a ɗan kaɗan daga ciki domin mai nema ya baza ma cikin hadisan minha qawluhu sallallahu alaihi wa sallama ciki akwai faɗin manzon Allah innama baqa'ukum fi man salafa kama baina salati al-asr ila ghurubi shamsi ai zaman ku zuwa duniya ta tashi fi man salafa in an kwatanta shi da zaman al'umman da suka gabata munin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi ragowan a rayuwanmu zuwa a da alkiyama in an kwatanta rayuwar duniya da ya wuce ai abun kama baina salatul asr ila ghurubi shamsi tamkar sallar la'asar ne zuwa faduwar rana a ƙarshe muke kamar yadda utubatu bin ghazwan ke cewa duniya fa ta falla da gudu ta nufi lahira lahira ta kutsu tun da kai kwanne Muhammad komai ya kare wallahi kana da hankali ma kana da burin duniya ka tarka ta ka aji ragowa ya rage in ma baka mutu ban ba sa ba za a yi accident din da kai wannan ta kutsa ta yi can wannan ta kutso kasan za a haɗu a tsakiya saboda haka nan abin da ya rage tamkar sallar la'asar ne zuwa rana ta faɗi ila gwaro bishan utiya ahlu taurati a taurata fa'amilu biha hatta intafafa an-nahar an ba wa ma'abota taurata a taura sun yi aiki da ita har rana ta raba tsaka tun ma'ajiru shi kenan suka sare suka koma suka zazzauna taurata ta kasa zamani ya zo ya wuce abin da ke cikin taurata addini na bukatar sai an sake masa canje-canje fa'awatu qiratan karata, sai aka ba su kashi kashi guda guda thumma utiya ahlul injilil injila fa'amilu bihi hatta kulliyatil aka bawa abota injila wato injil suka ci gaba da aiki da injil har aka yi sallar la'asar sun ma'ajiru fawoto keratan keratan suka fari yanzu injil din an samu ci gaban da dole sai an sake mata jaba saurakan sai aka ba su kashi kashi utitumul qur'ana fa'amiltum bihi hatta gharabat ash-shams shams fa'utitum qiratayn qiratayn sannan ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin ni'imar wasan da ita ba an ba ku alqur'ani wannan littafi mai albarka irin wannan kyauta da ba a yi wa wata al'umma ba sai mu amma a kai gashi a cikin gidanka baka da lokacin karanta shi haka in an je an dawo kuɗin da kake kashewa akan boko sun ninka biyu ko uku akan kuɗin da kake kashewa akan alkurani mu yi adalci yan uwa da ya kamata mu addini nan zamu mai shi da gaske duniyar nan fa da zamu yi a kashe makudan kuɗi a kan boko amma dawo kan alkur'ani da kyar a tam a cire dubu biyu makarantar dubu biyu a ta nuna ta ake ana ana biyan isassun kuɗi familtun bihi kuka yi aiki da alkur'ani hatta karba kishansu har rana ta faɗi fawfitun kairatai ne kairatai ne aka ba ku kashi biyu biyu ka zama wannan kashe na da suka yi aiki akwai iya rakiya فقال kitabi a أقل منا عملا wa أجرا mafi fitan mu karancin aiki kuma su fi mu yawan lada hana wannan ne yasa ahlul kitabi suka zama tamkar shaidan yahuduwa tun da sun tabbatar da saƙonsu ya gama aiki su ko ba za su iya bin annabi Muhammad ba sai daga nan suka kwammace a biyu babu suka kwammace lalle sai dai a biyu babu kamar shi dan dunda ya yanke amma ne ba zai samu gafara ba to don haka nan yake bukatan a biyu babu da yan adam to ya riga ya samu yahudu saboda haka nan su kuma sun tsaya kai da fatan sun ne suke neman za a yi biyu babu saboda menene mun fi su lada mun fi su kaza mun fi su kaza suka kwammace a duniya a daina ma addini qala allah allah tabaaraka wa ta'ala ke ta hal zalamtukum min haqqikum min shay'in hal zalamtukum min shay'in min haqqikum ko na cuce ku daga wani abu daga haƙƙin ku abunda na yanke zan ba ku ban ba ku ba kashi dama kashi kaso kaso aka ce za a basu ba an dauki kashin an basu na cuce ko ne abu kalu suka ce a a abin da kai mana alkawari ka ba mu kala Allah ta'ala ce to wa'ancan al'umman manzon ƙarshe. huwa fadli utihi man asha kyauta ta ce nake bayar da ita ga wanda na gada za ga tun farkon addinin har sa daraja ce kan daraja annabinci ne na ƙarshe babu irinsa kafan da ya bullo ita ce fiyayyar kafa kabilar da ya bullo ita ce fiyayyar kabila ɗakin da suke fuskanta shine farkon ɗaki saboda kana al'umma ta ma ta kasance khairu ummati akhrajan linnas wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam wannan da ya nuna abin da ke so ya ɗauka a cikin wannan hadisi akwai taurata akwai injil akwai ainihin alqur'ani ma'ana Allah ya ba da littafi wa wa'annan ala sabilin misali kamar sauran littafai a faɗinsa khuffifa ala dawud alaihi salam alquran yani alqira'ata فكان يمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن التوراة أو الزبور قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده an sauƙaƙe karatu huffifal ƙur'an an sauƙaƙe karatu ala dawudu alaihi salam akan dawo. insanu mai kare Allah ya ba shi karatu zai bi sar-sar-sar, bai dawa shi ne ce alƙur'an ɗin ma'ana ta yi fashi a baka ya fassara shi saboda kana kaza huffifal ƙur'ana kenan ko ƙur'anu an sauƙaƙe ƙur'anan karatu ala dawud wa alaihi salam ka san karatu akwai ɗan baiwa da ko a cikin mutane ko dan ka baki littafi kwana uku ya falane shi in kana bukatan ya ko maka sai ka ji ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza ka dubi ibnu taymiya ya rahimahullah a cikin al'umma annabi za ka ji wani lokaci ya da radda yake na je gari ka ba an bani wani dan littafi to a yanzu da ni a gari kaza ba dan rubuta littafin raddi na dan karanta shi fisha haka zaje yana cewa a babi kaza da yake kaza kaza din nan shi ne don haka nan ga alfa in ya karanta an gama akwai yan baiwa kai ma abin da za ku ka ta zama haka baka ɗauki karatu da muhimmanci ba ne kowa na da baiwar illa kila ka ta kirga kuɗi ne irin kuɗi baya wala akwai ɗan baiwa amma wajen ainihin addini wajen karatu a yalamuna zahiran min alhayati duniya saboda haka da za ka zauna ku zauna cikin mafi wannan ya take wannan wannan ya take wannan wannan ya take wannan a wajen fahimta kafin a ji ga duk fahimtar ta tashi dama akwai ta da ita ne ba a yi to idan tana mace tana ajiye haka to haka za ta ci gaba da zama fa kana ya amuru bi dawabihi ya kafa dabbobinsa na yaƙi dawaki raƙuma fatusraj a sa su sirri ya tura ma'aikata a je a yi musu sirri za a fita yaƙi kafin a shirya dawaki su fito faƙara al ya kan karanta littafinsa yani at-taurata aw zabo shakka mai riwaya ne kamala an tusraja dawabu kafin a gama sa sirri kafin a shirya a fito ina in ya kama sai abin nan wannan yake nuna mana duk komai ba zai kai ba sai da karatu kasif kaɗai ba zai isa ba kasif sai dai taimaka maka amma tilas ka ba da lokacin da ka tafi makaranta kuma ba za a ɗaukaka addini musulunci ba sai da ilimi ilimin kuma na addini idan muddin haushi na cin mu an cuce ma wuri kaza an cuce ma wuri kaza iyakacin an ce an cuce ma wuri kaza dan wannan ne kada ka dauko aka faɗi sauran fa wala yakulu illa min amali yadihi baya ci sai daga sana'ar hannunsa don ita ce fiye abincin da yafi kowanne abincin tsarki na zuwa hadisi farkon fatihatul buyu a cikin bulugul maram aka ce wanne sana'a ne ya fi tsarki ya rasulullahi yake amalin rajulu bi yadihi ko kuma kafa rajulu bi yadihi ko kama kala sana'an hannu ita tafi komai tsarki noma kira sassaka fashi ainihin wani abu ne mai kama da irinsa rubutu sana'an hannu ne wannan shi ya fi tsarki da kanan annabin Allah Dawudu bai cin abinci sai sana'an hannunsa don shi fi tsaki. tsarki don makeri ne shi ne farkon wanda ya fara sarrafa ƙarfe wa alanna lahul hadi shi ne wanda muka sarrafa masa ƙarfe yana mulmula ƙarfe tamkar yadda kake mulmula safara ya yi sulke da shi ya yi shi fale-fale ya yi shi dogo-dogo ya yi shi da kauri-kauri nan ta ke haɗa nan ya makala wannan ya toshe wannan ya yi wannan wannan haka nan mini amal yadda. saboda haka nan baya cin abinci sai daga sana'ar hannunsa kuma inna fi dalika la ibra wa fi qawlihi alayhi salam haka a faɗin manzon Allah Allah ya ƙara aminci a kai la hasada illa fitnatayn babu gasa sai a abubuwa guda biyu ma'ana nan ayi gasa ya halarta a cikin su rajulun atahu Allahu alqur'ana fa ana mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi alqur'ani fa huwa yatluhu yana karanta wannan alqur'ani ana al tsawon dare ko yaushe in ka tashi ka miƙe za ka ji ɗakinsa tilawa a ke. ko da ibara uku ko yaushe ka je gidansa ba abin da zai wahala ka shiga gidansa ka fita baka ji tilawa Alƙurani ba wa in ma yara na yi wa in ma manya na yi wa in ma dattabai na yi wa in ma mata na yi wa in ma wane ne na yi in aka samu irin wannan gida musulmin gida abin ai gasan shi ne amma a ce gidan musulmi kasar da sai dai ka ji buge-buge nan ma'ana wai disco ka ji buge-buge can in an kashe buge-buge gaba da sai kai kun ne mu da hayaniya sai su zo kuma ba kai rijiya ko su koma gefe su kafa hira baba ya tundura bari ya fita sai zabi sai labari sai menene labari labari na cikin alkur'ani saboda haka nan duk wanda ya kasance haka Allah ya bashi alkur'ani duk dare in ka juya kawai za ka ji a ɗakinsa ko abin nan ɗinsa sai dai ka ji tilawa alkur'ani maimakon kuma ka dinga faɗa kana cewa ainihin hana mana bacci a wannan cuta ne wannan allah ya isa kuma ka wani bayan Allah ce ina miƙewa wasu ban gidan haya ina miƙewa ina kabbara in ya tashi kawai sai buɗe kiɗa a ɗakin ɗin saboda ainihin wuya ya dame shi da sallah ya dame shi da kiyamun laifi. to ko babu inda zai koma haka zai zauna shi kuma ya bude kiɗa in zai kai awa uku ina zaune bai kashe wuta ba ainihin ina ina karatu shi kwarar disco ya kwamata ya biyu babu ko musulmi ne e kashe nan da in ya kwanta ina kwantawa kafin bacci dauke shi ma zai kashe kwanta kuma ya tafi da safe dinga ina fitowa kofa zai je ko gyara ko menene ya dinga zage zage Allah ya isa an cuce mu karatun ƙarya karatun mafi a dinga cutar da makwata Kudu ba misalin anguwa ce ake misalin kila ramadana ta kama yara ne ba dukkaɓe ba kamata a ce dukkaɓe ke yi su fito suna fita suna falace an hana mutane bacci kaji har ana hannu da hannu da yawa ake ce masa akan tarawih ne hukuncin mutanen da suke hana mutane bacci ainihin a anguwa in ramadana ta kama sai su bari sai wajen sha biyu su zo su sa su fika wani shi haramun ne da mai tambayan da muftin akwai wanda yake da ka je ka yi tarawihi wanda ka je ka rungumi matar ka ya kula da a kan mimbari da dai ka je wannan daren a je a kwana da kai kana falla ya rantsi da Allah wanda ka rungumi matar ka ya kula da ya hatala a ina aka ce a je a yi irin wannan abu bada al-islamu gari fa sayaudu ghariban aw qad ada ghariban abubuwa sun bikice abubuwa sun caɓe sai zai zai ko du'a ni du'a Allah ya karba ana akalli in ba za ka yi ba ba su ce su wanda suka ce ka zo a sai abin da ba su ce wajibi ne ba su kansu san ce ne wanda ya ga dama ƙarshen ma 'yan yara ne maimakon kai murna yau yaranka sun gane addini a masallaci suke karatun qur'ani suke tarawihi suke kale ko kace kai amma fa yayi kyau inda ba inda ake ba daidai ba to ku daina kaza ku daina dare dare ku daina ainihin masu masu hayaniya su daina yi ka in ka ka ɗauko bulala ka zo ka zauna duk tijo ne kai amur bin a anan duk wanda ka tsotsola bulala kowa ya taso zai goyi bayan ka ne tunda ana kallon girman ka ana darajar ta kace kai su ba ma fa sun fara zuwa kaga dole a rage kama muskila abun da yayi abun a yi gasan kansu anguwa ta ba kuna kaza mu ma ba za mu yi mu ma ainihin sai mun dage sai an yi a anguwan da za a dinga cewa ina ai wannan hana mutane bacci ake haramun ne amma ba za ka taɓa jin ainihin yan anguwa tsofaffin anguwa sun taru sun ce ka a yi musu kiɗa ba in za a yi buki a kwana ana kiɗa za ka da safe duk safe sun fito suna wasa wasa kai yaran nan da ke ganta ka suke kwana su kai kai yaran nan da ke ganta ka suke kwana su kai wani waye ne ya sa aka yi wannan buki yi dan gidan wani ne sanya hmm, saboda haka nan rajulun atahu Allahu alquran muna cikin wani hali kanmu da kanmu fa huwa yataluhu yana karanta shi ana allahi tsawon dare wa ana annahari da tsawon muni duk inda za ka shi in yana rumfarsa yana ta kokari in yana wajen aiki yana ta kokari yana samu wata yar fursa za ka dauke da alqur'anin sa zai karanta yana ta kokari hadda ya sa a gaba ya dauki misalin da kaddarawa kila ya sa hadda alqur'ani tunda lokaci ya dade mutum bai fara da wuri ba kana iya wa yanzu za ka yi ana Allah ne wa an nahari aiki sai kana rubutu rubutun ka ayar da ka haddace kake son ta ka dafa ta auren aiki kullum ka fita da aya daya kullum ka fita da aya daya shekara kwana 360 ko kaga aya 360 kenan ko ka samu aya 360 me kamanta a wani wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di taraktu fikum na bari a cikin ku o taraktu ma in tamassaktum bi na bari a cikin ku abinda in kun yi riko da shi lam tazillu ba'di ba ku bata bayana ha abada duk juyin duniya duk wani gazawar fikiri mai cewa ya za a yi da yahudawa to ga wannan shine asirin manzon Allah ya riga ya girka mu ya dafa mu sai dai in mun bar gida sai dai in mun saki abin da manzo Allah ya zo da shi manzo Allah ce ya riga ya far mana abu wani abu a cikin mu ba za mu bata ba har abada muddin muna rike da shi tabbas muka sake shi ko za mu bata muddin muna hukunci da shi a gidajenmu muna hukunci da shi a kotunanmu muna hukunci da shi a mu'amalolinmu muna hukunci da shi a zirga-zirgan mu na yau da kullum babu shakka ba za mu bace za Allah wani yana jin ainihin muddin kuna rike da shi din nan kila ya dauki Qur'anin sai kankane wannan ba ne riko da riko da shi ba riko da shi aiki da shi aiki da shi ba aje shi ba da share shi masa gida mai kyau ba la karanta shi da aiki da shi shine riko da shi ba ga Yahudawa ba lokacin da suka keda a dayanin taurata aka ɓaɓɓako dutse kansu me aka ce ku zuma a taina na da kowa ku rike abin da muka baku da ƙarfi na san dai ba za ka fasara ɗan kamin shi suka yi ba fanɗarewa suka yi suka jefar da littafin Allah don haka Allah ya so ɗanɗana musu darasi haka yanko dutse gashi yana baya sama baya kasa kamar zai takwaro gare aka ce ku zuma a taina na da kowa ashe kenan riko da shi aiki da shi in don kana da ƙurani dubu a gidanka in kuna da qur'ani kun ha haddace kun yi menene aka waye gari ku kuna gefe ayyukan qur'ani na aiki shari'a dokokin qur'ani na gefe ba ku rike da qur'ani ba dole sai an ajiye hikima wanda hikimar da take cikin alqur'ani abinda muka bar muku dinnan nan shine kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan manzon Allah wa qawluhu alaihi salam da zancensa Allah ya ƙara masa aminci la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhu kada ku gaskata ma abuta littafi ka ko karyata su wa qulu amanna bima billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum mun gaskatar da abin da aka saukar mana mun gaskatar da abin da aka saukar muku a dunkule wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautawan mu abun bautawan ku guda ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun mu ga Allah muka mika wuya lamba ta hudu imanul malayini min al ulama wal hukama'i wa ahli al imani fi kulli zamanin wa makani gaskatawan miliyoyi daga malamai da masu azanci Zama ma'abota imani na kowanne zamani na kowace ƙasa wa humul jazimu da yankewansu yankewan da babu shakka bi anna Allah ta'ala qad anzala kutuban aw haha ila rusulihi cewar lalle Allah wato taqaduhu sifansu wa khairatu khalq wa khairatu nasi wa nasi min khalqihi zababbun mutane daga halittunsa wa manaha ma arada min sifatihi wa akhbari ghaibihi ya kunsa wa wa'annan littafai abunda ya ga daman kunsa musu mata'ala a cikin su min sifati na sifofin Allah wa akhbari ghaibihi da laburan boye wa bayani shara'ihi da bayanin dokokinsa wa dinihi da zancen addininsa wa wa'adihi wa wa'idihi da alƙawullansa na sa wanda ainihin wanda ya aiki kaza aljanna da alƙawullansa na ladabtar da duk wanda bai bi Allah ba wayannan su ne dalilai na kaliyai guda ainihin hudu wanda suka tabbatar mana Allah tabaraka wa ta'ala na aiko da littafai saboda haka nan kamar yadda malamin yi alkawari ya ce akwai dalilai na naƙali akwai naƙali daga ayoyi akwai wanda aka famo daga wajen manzon Allah akwai wa'inda aka famo kuma daga ainihin wajen mutane salihai adalai na duniya na kowanne zamani na kowace kafa al'adilatul aqaliya sai dalilai na hankali akwai kamar guda uku wanda kowanne ɗaya ma ya gamfar ga mai hankali duk mai imani wa'incan dalilai sun ishe shi ba abin da ya rage sai in nemi littafin nan ya karanta littafin nan ya ci gaba da tantance abin da ke cikinsa ya ci gaba da aiwatar da shi hasaba taqatihi al-adillatul aqaliyya na ɗaya dai da'aful insani wa ihtiyajihi wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismihi wa ruhihi raunin dan adam dan adam na da rauni akwai raunin jiki a tare da shi akwai raunin zuciya tare da shi ya jihu da bukatunsa mutikan bukatu adadin bukatunsa ba su da iyaka shi kansa bai san adadin bukatar shi ba ila rabbi wajen ubangijinsa fi islahi jismi wajen gyara masa jikinsa wa ruhihi da ruhinsa domin qur'ani magani ne na jiki magani ne na kwakwalwa nan ne zai ina mana ishara masu tunani a gyaru masu tunani tarbiyya ta shiga kaza tarbiyya ba ta lalace ba ta shiga kaza ba sai lokacin da aka saki alkurani lokacin da aka saki tsarin Allah kenan tarbiyya ita ma ta tashi daga cikin jama'a da alkur'ani za a samu lafiyan jikuna da alkur'ani kaɗai shi zai miƙar da zukata su zama na kirki zai wahala al'umman da suke bin tsarin Allah ya kasance a cikin su nan da nan kaga kana tsoron tafiya sakin alkur'ani ya janyo a yanzu cikin tudun wadannan ake maka daga daga tudun wada ka tsallako anguwan ma'azu abin yi wahala sai da masu tsaro sai an samu tsaro ku duba jiya jiyan na abin da ya auku abun mamaki ya na cikin tafiya cikin masara kwatsam sai suka je wani mai mashin na wayo wayo wayo suna fitowa daga cikin masarar na suka jiran mikiya wurin din sai ga mutum a zai da kwat mai mashin ya fizgi mashin ɗinsa mutumin na ya fito da wata sharɓiɗiyar adda ya ja daga ubangiji baraka wata Allah ya kama shi ya danka shi hannun yara ka tashi suka mika yan sanda shi kusan yan sanda ta suka ce ba su iya barin sai kwanakin kinau nan take suka waya aka turo da daga wuta zuwa wuta su zo su dauke shi mai janyo wannan barin alkur'ani duk yaran da suke karatun alkur'ani ne suke kaza suna nan suna da zaune ana su ma da suka shiga masaran dole ce ta ja musu kowa an aka tura shi za na yana haɗa fiskar dole ce zai sa tafi gudun kada dai ya waye gari zuwan ya gagara saboda tsofaffi saboda mata masu zuwa suna bakin cikin ake su ga in don ta su ne babu da ya same su ba samu ba to amma mushkilan akwai iyayensu akwai yayyansu suna bukatan su yasa suke barin nan wurin saboda qur'ani ne kaɗai zai wanke mutane kwakwalwa a waye gari zuciyar mutum ta miƙe kan hanya duniya bai bukatan kayan wani a lahira kuma ainihin dama lahira ce tunaninsa tunani yake ya bari shi zai ɗauka makayanka bai ɗauka naka saboda haka nan bukatuwan mutane zuwa ga gyaruwan jiki da a gyara halayen mutane mutum daina tunanin ɗaukar wani kaya daina tunanin cutar da wani daina tunanin kaza daina tunanin kaza dole ana da bukatan a aiko da wani tsari da zai gyara mutane tun diga ba ta gyara ba sauri bai gyara ba tara ba ta gyara ba duk kowanne laifi da yadda ake masa ƙasa da dama an gwada wannan ko da kasan hijaz zai zo mana nan gaba akwai lokacin da suka lalace su ma suka sake tsarin Allah aka waye gari alazan za su je nan da nan sai da makamai masu ba da labarin suna cewa ran da sarkin garin yake ya dawo da tsarin Allah Qur'ani da sunnan manzon Allah tun daga lokacin aka ne bara ya karfa da kamar nan ne alhazai in aka ce za su je Abuja sau nawa alhazai suka tafi aka kai musu farmaki kuma ba an tabbatar ba komai tare da su kudin su duk takardu ne takardar da ba za ta yi ma amfani a Najeriya ba ko ka ɗauki bi takardun su ba su da amfani a nan da ya kasan dole sai an ji ta kuma sallah sai a ce an kawo asibiti ake kai farmaki ko asibiti ko ana kwanci asibiti ba an fasa ma cike ta ga mutum da bindiga kan kai na kuɗin ka duk demokuraɗiyya ne ta janyo yana kuɗin ka ba ka gani an fasa min ciki ba abin da zai yage ma baka mai da hankali ba saboda kanan dole yan kudin da ka zo da shi ka biya likita banda ba zan da kaka ka samu gadon ba mace na ɗakin haihuwa a faɗo kanta ya ya ya ya ina kuɗi ina kuɗi ba ta kai ba kawai duk ba wanda ba hanyar da za a gyaru a da mutane wallahi wancan magana san Allah wannan abin da ake cewa mun yi riko da shi har abada ba za mu fice ba shine alqur'ani da sunnan manzon Allah shi zai gyara mutane haka musulunci har ya shirya babi musamman a je wajen marasa lafiya a taimake su sai ga ainihin su kuma yana suna da tsari musamman na inda za a je sata sai ainihin asibiti to wannan renon da ba ka san ai kun wanda suka kwashe muku kuɗi me yasa ba ku jira wajen su wannan mutanen da suke kwance marasa lafiya ba su suka kwashe musu kuɗi ba da yaya shi kansa je ya samu abin nan to a zuwa in can to suna kallon su suna fasadin kudin sun san wanda kun san wanda suka kwashe muku kudi amma wa'annan sun ce su rabbun Allah saboda haka nan domin wannan bukatuwa bukatuwan dan adana da bukata a duniya yana bukata yadda zai bautawa Allah ila eh, fi ilaji jismi wajen gyara cikin jikin saurayi wannan kawai na bukatan tsarin da za a bi yadda za a gyara rayuwar duniya da yadda za a gyara addini ya kato bai inzalul kutubi na wajabtar da saukar da littafai wannan abin shi kaɗai na yadda za a gyara jiki a gyara zuciya na tilastar da ainihin saukar da littafai ta tazammanu ta shari'ati kuma littattafan nan sun tattaro dokoki ba ni kai ko shi ita su zaukar su tsara da za a zauna ba ubangiji ne zai saukar mahalicin wannan gidan mahalicin mutanen da ke cikin wannan gidan shi zai kawo tsarin da za a zauna a wannan gidan ma'ana gidan duniya ta tazammanu ta shari'at littafan nan sun kunshi dokoki wal kawanina da ka'idoji al muhaqqaqatu lil mai tabbatarwa dan adam kammalarsa don dan adam na kafashe ne وما تتطلبه حياته الأولى والأخرى da abun da rayuwansa guda biyu ke bukatan shi ke neman shi rayuwa na farko da wata rayuwa ta ƙarshe saboda kaga yanzu wanda yake da wannan aiki a gabansa ai kasan ba zai miƙe kafa ba shi kansa Allah Allah yake samu rabu da wannan gidan lafiya kaga ina ruwan shi da kayanka ta kai ta kai kawai ake ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah yana tuna saduwa da ubangijinsa ko ta tunanin cutar da dan uwan shi amma fa'aba zalimuna illa kufur anna sun kiya ba su kaunan wannan littafi ba su bukatar mai wannan littafin su dai sai kafirce sai lalata sai demokrasiya na biyu lamma kanar rusulu humul wasitatu بين الله تعالى الخالق وبين عباده المخلوقين na fata an gane wancan dalili na farko shi kaɗai ya isa a sauka da littafai wancan dalili shi kadai ya gamsar da lalle annabi sai ya zo da littafi to ga dalili na biyu tun dai da jakadu sun kasance su ne tsani ma'ana su ne wafika su ne jakadu bainallahi ta'ala al tsakanin Allah tabaraka wata ta'ala mahalicci wa baina ibadihi al-makhluqina da tsakanin bayan halittattu su suke yawo a tsakani وكان رسلك غيرهم من البشر يعيشون زمنا ثم يموتون ثم يتكادوا sun kasance kamar wasunsu daga 'yan adam tun dai da mutane ake aikowa ya na zamanan sukan rayu lokaci umma ya mutu na sannan su mutu to ya za a yi falau lam da saƙonsu ba ta kasance قد تضمنتها كتب خاصة wasu littafai na musamman ba su tattaro sakon ba la kana tadhi'u bi mautihim wannan sako da ya balbalce ta dalilin mutuwa mutuwa suke da wahala komai zai balbalce kaga in abin da aka aiko su da shi ya balbalce wa ya baqan nasu ba'dahum bila risalatin wala wasita mutane sai su ci gaba da zama bayan mutuwan waɗannan jakadu babu sako babu tsada ba mai ba da labari ga yadda za a yi babu kuma samun sako fayadi ulgaradul asliyu kaga manufa ta asali sai ta lalace minal wahayi war risala na wannan sako da manzaki to tun da dai kamar ga yadda halin manzani suke kamar kowa suke za su mutu in babu sako in babu littafi gaba ɗaya mutane za su farfalce wannan ma kaɗai fakanat hadhihi halun taqatabi in al-kutubi al-ilahiyyah bila shakkin wala raibi fakanat hadhihi halu wannan ma wani hali ne wannan ba shi ma wani hali ne taqtabi shi ma yana tilastar da in inzalul kutubi saukar da littafai yana nuna wajibi ne Allah ya kula littafi alilahiyyati na ubangiji bila shakkin wala raibin ko shakka babu ko taraddudi babu wannan ma dalilin shi kaɗai ya gamsar ko da babu na farkon can tun dai da za su mutu to tun da za su mutu kuwa to dole ne su bar wata shaida da za a ajiye bayan sun sun wuce in ka ce abi Allah za ta yi na dalili ce manzon da ta ga abin da ya mana duk wanda ya kalli alkurani ya san kurkun ce na uku idan lam yakun rasul adda'i ila Allah ta'ala yahmilu kitaban min عند rabbihi فيه فيه التشريع والهداية والخير سهل على الناس تكذيبه وإنكار رسالته إذا لم يكن الرسول الداعي إن منذ ما يكرا هو جكادا ما يكرا بيكث ما يكرا زواج الله تعالى بيكث أن يحمل كتابا ينادو كده فقوبا للتافي من عند ربه دقوجن قبان جيجنسا فيه التشريع تكن وانا للتافي أكو دقوكي والهداية دشريع والخير دع الهيري ان دي باب وانا سهل على الناس تكذيبه زي سو وتو قرية تاشي زي سو يقول متاني الوان فني ذات قرية تاشي وانكار رسالته سموثا تساق انسا فشي با اي ككيني دي قال با فكانت هذه حالة تقتضي انزال الكتب الالهية لإقامة الهجة على الناس wannan ma ita kadai kanat hadhihi halan ta kasance wani hali ne ta qatabi tana da bukata bi inzalil kutubil ilahiyati na saukar da littafai na ubangiji li iqamatil hujjati ala nas don kafa hujja bisa mutane wa'annan sune dalilai na hankali ko lokaci yakan ba da wahala ga wanda yana cewa assalamu alaikum malam wanne shawara za ka ba mu mu ɗalibai ɗaliban karatun ƙur'ani a alhalin dai mun iya karatun ƙur'ani amma ba mu iya fassara shi ba shin malam za mu rika bari za mu iya barin a kai mai fassaran wanda ya rubuto ta nan da Allah in yana nan ya daga hannu sai ya tambaya da kanshi shi kuma wani yana tambaya ne akan to kila na jin abin da yake magana kafin karatun Qur'ani na da wani abu kaza sona ina fata yana ji cewar idan misali wani lokaci mutum yana cikin karatun Qur'ani yana so ya ajiye Qur'ani kuma yana so ne bi fassararsa to saboda haka nan in ya je wajen fassararsa yana tunanin tilawa za ta bashi in ya tsaya wajen tilawa kuma zai yi ta zama haka babu fasara domin ba zai iya samun lokaci ba gaskiya wajibi ne dalibin ilimin da ya haddace alkur'ani ya samu asaf na neman ilimi kamar misali za a yi iska ainihin kusan abin da ya kamata mutum yi shi ne daga rauta don ya haddace alkur'ani to duk abin da zai taso masa zai zama da sauki a lokacin nan ya zama dole a kansa ya tsaya tsayin daka kuma ya fara halartar majalisun ilimi aina fata jiya kana nan izuddini al-qassab wanda farkon abin da ya fara qur'ani ya haddace kaga shi ba larabe ne ma yana ji larabci daga nan ya koma ya fara bin ma ainihin asalin tushe tushen abin da ya shafi ainihin fikihu daga nan ka'idojin fikihu ya koma hadisi ya koma usulun tafsiri bayan da ya gama karanta wa'annan a lokacin nan ne yake ya kamata ya tashi tafi makaranta a lokacin nan ne ya tafi ya baro garin su ya dawo jami'ar azha ya tsaya nan ya gama shekarunsa sannan da ya koma gida na san kaji irin abin da ya gudana saboda haka nan dole ne ba wai aina na bukatar mutum rike wani dan balle in ya gama shi shikenan da in bayan ya gama hadda cewa ya tabbatar da hadda ba ta masa abin nan kuma sai tunanin gasa sai tunanin musabaka la ana musabaka ba ba a musabaka ba kenta musabaka nan ta kare a ɗaliban ku hanyar da za ku shajja a su ku fitar da gwarata daga nan lalle ne wajibin wajibi ne ya kasance ku ku kowa ma tafiya haikan waje neman ilimi karmukumullah ga wani yana tambaya a cikin shi littafin minhaj muslim din a cikin akwai haddarsin da ya wuce na baya da kuma darasin da aka yi yau ma akwai ya rubuta wurare wajejen guda biyar da yake neman ƙarin bayani amma zan buƙace shi da ya buɗe littafin ya rubuta wurin kama ya rubuto abubuwan za a yi karanta to sai dai suna da yawa ne da zai buɗe littafin ne ya faɗi shafuffukan da wurin suke to ina ga zai fi amfani kwarai eh sun kai kaman guda wajen guda shida ne wanda ya rubuto wannan ya yi kokari ya zo ya same ni bayan an tashi yawa ya zo ya same ni insha Allah na'am sai wannan shi kuma yake tambaya akan qiratan au qirataini eh. fasaran su qirati kashi daya ko kashi guda biyu akan kira qiratu kashi wato an kakkafa an ba su guda guda kowa nashi amma musulmai kuwa su al'umman manzon Allah aka ɗauke kashin su aka ba su nasu kashin sai aka ɗauke wani kashi aka ƙara musu su an ba su nasu ninki ne ɗaya na aikinsu ne ɗaya kuma na kyauta ne saboda kana zai sa su suka tashi da kashi biyu biyu ana kiran kirati kashi asalin kirati wani kalma ne wanda ake gina kashe kashe da ita za ka jana cewa ana rabon gado ana maganar kirati kaza kirati kaza wannan kirati wani uslubi ne na kashe kashe don haka manzo Allah yare da shi ya ci gaba da cewa mutumin da ke samun shakka cikin alkur'ani wacce hanya zai bi don magance haka ɗin. a gaskiya zai nemi Allah tsari domin shaitan kan zo masa saboda kana sai nemi tsari da Allah ta ba'i nemi tsarin shaitan a wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsare shi da haka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin fa huwa bi kulli shay'in alayh bayan nan shakkan da yake samu kuma ya ji zuciyarsa sana masa sake-sake akan alkur'ani to ya waje ba gare shi misalin in ya fara fahimtar kalmomin inkila kila ko a fassara ne ko kuma ya ne to ya kamata ya waje ba gare shi lizinci littattafan sunna na tauhidi musamman inda aka yi magana kaga yanzu misali da ka ɗauko bayanan alkurani a haka za ka dinga ganin yadda suke tafiya suke tafiya yadda suke tafiya duk yadda mutum yake shakka ma zai zai daina shakka to sai dai irin shakkan shaitan to irin wannan saƙi saƙi da kan zuwa mutum mutum yana zuwa yana murkushe shi wannan shine matsalar ke cewa wannan shine zallan imani in ba ku manta ba mun karanta a cikin sifatul munafiqin yake cewa ya rasulullahi abubuwa sukan zo mana a wani lokaci mutum kan fifita a ce yana cikin jirgin sama da za a halatta masa ya sako ya tsigo ya fado kasa ya fashe ya ɗaiɗaike da ya furta abin da ke cikin zuciya muna jin tsoron saduwa da Allah kan haka mazalace ce kuna famun haka wannan shi ne zallan imani ma'ana abun yana zuwa kana adawa da shi to shi ne zallan imani don shaidan ya ganka ne mutumin kirki da alama ayyukan da kake daidai ne saboda kana shaidan ke so sama shakka saboda kana sai ka ci gaba da wannan yaƙi daidai kiyayyarka da shi da kin abun ya daidai ladanka karmu kalla mutumin da zai ce karatun banza sannan kuma ana karatu shi yana jin kiɗa na ƙur'ani shin malam yaya yake a cikin imaninsa ko wannan to gaskiya wannan mushkila ce ko da an kira ta da jahilci jahilci ba hauka ba ne saboda haka nan wannan na kai mutum ga ridda Allah ba shi an faɗakar da shi in ya gyara fa lillahi alhamdu bai ridda ba dan koyi ci gaba da dogewa haƙi mutuwa aka zai mutuwa ka tarin sa akramakumullah a suhufu ina jin sufi ibrahim wa musa sufi sufi ɗin da ake magana ne wai shin wa'annan su fallaye ne ko ko littafi ne a haɗe to an kira su takaddu akwai mutanen da suna da falle falle to fallen karshen ta zaka je ka tara wani na fani ko na raƙumi a cika shi da rubutu a juya bayan shi kai ba abin da zai ɗauka da yawa kaga kaga wannan za ce masa misali na raƙumi ko na giwa kaga guda ɗayan aka cika shi kaga za ce masa sahifa sannan sahifa kaza sannan sahifa kaza irin wa'annan ne abubuwa da aka ta ke ce musu suhufu kaza suhufu wani suhufu wani Allah malam na'am bayan haka assalamu alaikum bayan haka malam don Allah ga sakaratun alqur'ani ko ya halatta ai na bada amsa da su ya halatta illa ya kace kan lokaci halal din in mutum ya sake ta kan ya zane masa haram hmm. wato menene alwafa'ilu laha akamul maqasid manufan mutum za a duba idan manufansa karfafa gwiwa kuma aka tsare babu haram a ciki ba ta kuɗa tsakanin maza da mata babu ainihin takabburanci babu girman kai a ciki wannan sunna ne ya bu ja'izi ne kai afwan ja'izi ne don yakan karfafa ko karfin hadda wannan ya halatta yin haka amma neman zakalkalewa da ake akanta ne shine ake magana a kai duk mai zuwa ainihin gasan ya san haka saboda haka nan ja'izi ne yin gasa ba haram ne ba sai dai in aka zakarkale a ta irin abubuwan da ake guda wanda zai iya zama haram alin cikin karatu an yi bayanin cin halal musamman abin da mutum ya aikata da hannunsa to yanzu sai aka samu akasi mafi yawan masu aikin hannu a wannan zamani namu su ne mafiya ha'incin al'umma wani hankali malam zai jawo akan masu irin wannan aiki to kusan kafin jawo hankali ina dan ma mu'araba bai kasance su suka fi kowacin haram ba kila dai su kasance kace su suka eh ba ah, maganan ha'inci bai dane ba ha'inci ba inda ba a ha'inci saboda haka nan su ne dai ka sani amma babu inda ba a ha'inci ana ba a ha'inci a kasuwa nan ne ba inda ake ha'inci ba a ha'inci wajen aikin gwamnati ba a ha'inci a kaza babu inda babu ha'inci kusan ko a yanzu ko da hankali za ka amfani da su idan mutum yana son ya gyaru sai ya fi saurin gyaruwa sana hannu da sauran ainihin wurare don yanzu misalin ka kaddara in ciniki za ka yi to in baka cuta ba kai za a cuce ka ta sai ka kasa zaune ka kasa tsaye amma in faci kake ka ga dama kake to ko kai kai alƙawarin ba ka saba wa mutum za ka yi mutum abin nan ka sa kanka za ka yi zaman ka lafiya ƙarshe ma ƙara gaba za ka yi haka nan in ƙira kake in ka sa kanka za ka gyaru za ka yi gyaruwa babu inda babu ha'inci har alimanci ana ha'inci yau to balantana kuma ne a ce sana'a babu inda ba a yi illa iyakaci ne kila ba mamaki wani ne dan cuce ka haka ba wannan cewa da suke daidai ne ba oh ba daidai ne ba illa iyakaci dai in ka sa kanka za ka gyaru domin zaman kanka kake fati kake ba karkashin wani kake ba ba wanda zai saka ainihin kai kaza dinki kake in ka sa kanka za ka yi jiri za ka iya mai kyau za ka iya cika alkawari za ka iya kaza kai kaɗai ne za ka fito inda ka dama za ka tashi inda kake so saboda haka in an tashi kusan a sana'a hannu noma kake za ka iya dage ba dole sai ka ci bashi ba hmm. in ka sa kanka ka gyaru za ka yi gyaruwa a cikin su ya fi saurin saukin gyaruwa da sauran sana'o'i saboda haka nan muna fata dai kowanne bangare a gyara duk inda ma mutum yake sawa'un sana'an hannu yake ciniki yake me yake ina yake to dole ne mutum da ya yi gyara yi don Allah ya yi kokarin gyara sanaa ko da abokan aikinsa wanda aka farka shi da su su sun ki gyarawa kuma sun turfafa shi sai yayi sai ya saba ci gaba da yin iyayensa Allah ta'ala kuma ba zai bashi ba zai bashi tabi ba yace Allah kamar yadda ake magana ahlul kitabi to yanzu ko muna da ahlul kitabi eh muna da ahlul kitabi illa shin ahlul kitabi na daidai ko ba na daidai ba ahlul kitabi akwai su sai dai abin nufi shin daidai addinin su daidai ne shine muhimmi ko ba daidai ne ba sawa'un saɓani ne matacce akwai ahlul kitabi babu ahlul kitabi ko ka ce akwai ahlul kitabi a yanzu ba za ka bauta Allah da ahlul kitabi ka shiga aljanna ba idan babu ahlul kitabi kaga nan dama an huta to saboda haka nan kaga nan babu wani wahala mai yawa har da zamu zama muna kai ruwa rana kamar na san magana ce wanda yake wasu na cewa akwai ahlul kitabi wanda na cewa babu ahlul kitabi almuhimmu Eh, samuwan ahlul kitabi da rashin samuwan ahlul kitabi duk ɗaya ne a yanzu ba za ka bauta Allah da wa'incan littafai guda biyu ba an soke su addinin da za ka yi ka samu lada ka shiga aljanna shine musulunci kawai a ce kenan samuwan ahlul kitabi bai cutar da kai amma da ahlul kitabi akwai ahlul kitabi kar mu kumulla na'am eh shine ce akwai ahlul kitabi in can bukata ta samu mutum za a iya auren su a rubuce wannan yana nan doka ne ina nan a alkur'ani ina nan a sunnan manzon Allah ya tabbata cikin littafan fiqhu da tafan magabatan mu za a iya auren su akwai sai dai ina da sharuɗa ina da sharuɗa sai an cika su sannan mutum zai iya auren kaman kusa da irin auren baiwa ne mutum ba zai iya je zuwa je ya aure ba ba tare da sharuɗan can sun cika ba illa kila na alluki tayi masu zama sunne ku ko yanzu ƙasa inda kafirai suke ya zanto kila a garin su mutum ne shi kadai kwallon kwaye musulunta to sai ya zan kila akwai alluki tayi a karkashin sa kaga ba tun tunda akwai wannan dokan ba za ki sai rabu da matar shi ba dan karshen ta kace maka wani mutum ne ya taso wannan ma wata ni'ima ce ta musulunci wani wani yare dan ya taso ya musulunta yazo ana kallon shi sabon musulmi kamar ba bashi aure san jiji to amma ko tun da aka samu doka zai iya zama da matar shi kaga babu wani abu har yanzu in bukata ta taso za a yi wannan dai da alama ko bako ne shi yasan ya zamu amsa tambayar ita aka muku ina ina fata a karanta mana eh, abuwa sau saboda bayanin da malaye kan magana azumi don mu samu gyara na magana tarawihi da kai da sauransu to hakikatan mun karanta dan kwanan can ina jin kwanan nan da muka karanta ba mu kai wata ɗaya bayan da muka karanta maganar tarawihi saboda haka nan mu kuma nan muna da wani tsari da muke tafiya da shi komai sai lokacin sa yayi karatu muke bi muna bin littafin ɗaya bayan ɗan zamu shekara nawa haka zamu bi babu tsallake babu kaza ko da wanda aka bari wancan wasu lalura ne suka bari kuma na yi bayani na dakatar da shi a iya inda za ka da shi kuma an sa alama wata rana za ka ji mutuwar akan shi saboda haka nan haka nan mukan bi abun akan ka'ida karatu muke ba wa'azi ba a gane bambancin wa'azi idan wani abu ya taso sai a zo a yi wa'azi muku so muke abi littafin daga bango zuwa bango karatu mukan yi ba wa'azi ba alhamdulillah cikin gari akan yi laccoci akan yi lacca akan wa'azumi akan yi lacca akan kaza ba ba maki anguwanku kuma kuna iya kira a yi muku lacca akan kaza akwai yan uwa a je a nemi su je su yi ainihin wannan lacca na azumi amma mu nan karatu muke mukan bi littafin ko da nakan ce a cikin kasuwa mutum ba mu so dogara da nan karatu karatu tsakanin magariba da isha ba karatu ne ba dole ne sai ya hada da na gida illa wata dama ce da mukan zauna mu tattauna wasu abubuwa mu ga ina ya kamata mu fuskanta na'am wannan yace an yi magana kan shifa na alqur'ani mutum ne misali mutum ne yana da eh, yana da nufin yayi wa wani sammu ko fannin kasuwa ko dai fannin wani abu in har ya tabbata an yi sammun to ya dace a yi ta karanta alkur'ani ko ko wannan sammun zai kauce daga gare shi ko kuwa mutum ya nemi wani taimako a wajen wani don Allah malam a yi mun bayani kan wannan matsala dai to gaskiya ne ƙur'ani magani ne akwai in misalin ga kaddarawa har ka samu a waɗanda suke ma'abota sanin bangaren din na sunna in har amma babu wancan na kasuwa akan samu sammu sammu da ake ce masa irin ainihin sihiri din nan a yawan mutum sihiri akwai nasharu akan karanta ayoyi irin su da kula a'udhu bi falaki da kula a'udhu bi rabbin nasi wannan sihirin ana ma cire shi ta hanyar kahu ana cire shi ta hanyar aiki ya ta a fasorin a cire abin din misalin yin samun shiga cikin mutum akan sha abin da za a sha musamman dai du'a'o'i kul a'udhai da kul a'udhu bi rabbil falaki da kuma du'a'in manzon Allah wanda ya tabbata a hadisi arqika Allah yashfika min kulli da'in yatika da abin da dai kamar da irin wayannan du'a'o'i ana yin du'a'i da wannan amma a ce wannan zai hana kasuwa ko zai hana kaza wannan bai tabbata ba wannan babu yadda za a hana ma mutane zuwa wurin don Allah shine mukallibul qulub arziki na Allah ne in Allah ya kaddaro za ka yi arziki duk duniya suka taru ba za ka yi arziki ba sai ka yi haka nan suka taru su mallaka ma wani abu duk duniya sun taru za su mallaka ma wani abu za ka waye gari ka ka rushe kafa na'am wannan yake kalmar bata suruja a sai mata sirri a shirya ta don a hawa a sa linzami da sauransu Hmm. eh ya zama dole ma mutum shiga takalman takalman da suka zo daga waje ka gansu masu tudu tun da akwai tuhumtan irin takalman da musamman in aka matsi wanda suke aikin takalmi za su iya ce maka ga irin takalmi kaza da ake samu kuma kasan su yahudawa yadda kasan me suke da suna hawaii da haka suke canzawa ana fahimtan kaza sai su canza wata hanya ba gani ba za ka yi iske wani lokaci yi. za a yi sai rubuta ayatul kursi a ciki a rubuta amanar rasulu a ciki cikin atamfa ko cikin kaza an an tashi haya haya kai kawo wannan atamfa ai na ka same ta sai ka ji labarin an ce daga kasan waje ta zo kaga abu ne wanda yake zo daga waje saboda haka nan sai dai mutum ta kirzado wata musiba ce wacce take ainihin dole muna bukatar dogon zango kafin magance ta kalla. na ji an ambaci littafai guda hudu da Allah ya ce a imani da su to malam sauran sauran fa misali kamar irin su wannan littafi min haji muslim da sauransu yaya abin yake ne wai ba abun dariya ne ba abun a tausaya masa ƙwarai eh. wato minhajul muslim alƙur'ani ne domin abin da ke cikinsa qala Allah ne الله صلى الله عليه وسلم saboda haka na wannan yana daga ciki amma alqur'ani babu hanyar da zaka bi ka gano alqur'ani kin ta wannan tambayar da baki da baki kai ta da zaka fi samun fa'ida a cikin ta Qur'ani baka da hanyar da zaka fa ka gane alqur'ani shi kansa qur'ani ai akwai wa'anda suka ruwaito shi me yasa kai da su tunda kai baka imani da hadisi ba baka imani akwai hadisi ba balle min hajjal muslim ba maganan kana maganan min hajjal muslim ne ba kana magana ne akan hadisi cewar kai baka imani da hadisi manzon Allah ba idan manzon Allah ya faɗi kamar za a ce kato ne ya faɗi saboda haka nan hatta kenta wannan tamba da a ce a baki kai ta babu wani abu ba wanda zai ma wani abu za ka yi tambayoyin ka fita lahiya lau muna ma ainihin albashin wannan ba wanda zai taba ka kenta da ka daure kai tambayan baki da baki ko kuma ka zo ka faɗi kafa saboda domin alkurani baka da hanyar da za ka gano shi yanzu misalin aka ce maka as inda Allah ta kana da ka fassara min as da ka fassara me yi as shin da yare za ka fassara ko da me za ka fassara in kace sallah mai ruku'u sujada da ka gaskata haka ko za ka gaskata dictionary ka karyata qala Allahu qala ka gaskata malaman duka ka karyata Abubakar ka karyata sahabbai manzon Allah wannan ainihin da eh, yake da suna kenta tambayan ka yi ta baki da baki la'alla da ka amsa tambayoyin da ya kamata maka a cikin alkur'ani da shi ne zai fi sauki zai fi daɗi babu wani abu na'am na'am yace assalamu alaikum malam idan mutum yana da qur'ani mai haɗe da fassarar turanci da transliteration din da ake magana hmm. zai iya yaya zai zai iya barin bangaren shi translation din ne eh. don ya ci gaba da karatun sauran kokwa eh, ya ci gaba da karatun larabcin ba laifi amfani da wacce tarjama ita da sauki ah. amma wannan wanda aka yi larabcin turanci shine wanda bai da kyau ce to mutumin da an gama sallar asuba zai ɗauki lasifika ya ta karatun alkur'ani sai gari ya waye babu laifin yi haka da laifi gaskiya zai jariya au ra'ayi wanzu haka abin nan domin lokacin kowa na karatu kuma ba a da bukata ko wancan tarawihi da aka ce da muka ce aiki da da a ce misalin ka bi duka sauran maganganun din za ka samu har misalin ya zan layin ku ɗaya ba ku da bukata sa lasifika ko yanzu karatun da muke inda misalin ga kadarawa kowa zai ji ba mu sa lasifika ana sa lansufika ne don bukata jama'a amma har da a cikin sanin karatun da muke yi ainihin babu ai kaga tafsiri ba musa lansufika in kaga musa lansufika akwai mata ne a can in an yi ba a can to saboda kana wannan shine bukatan da yasa ake sa lansufika amma da safe mutum yana karatu ai kaga ba a da bukatan jin karatun din ba zai sa lansufika ba hmm. ahalin kitabi kiristocin nan eh mafi ai rashin sanin ba shine ba ba dai sun ce suna bin wancan addinin ba ba a ce sharaɗin ahlul kitabi ya zama yana da ilimi ko san babu sharaɗin a cikin duk ko alqur'ani ko sunnan manzo Allah baraka rama ce maka sharadin ahlul kitabi zai yana da ilimi kuma ahlul kitabin nan suna karatun in ba sa'a ba ba san ke da ka yi da ba wai. an samu ahlul kitabi wato kiristan najeriya yana karanta alkur'ani yana mukaddima yana karatu da larabci akwai kasa din wani wanda ya yi zo daga jasa ina inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ka san ko ya san bible wannan a cikin alkur'ani ke sai tabbatar da annabi isa dan Allah ne ya karanto aya ishe wannan aya ta tabbata cikin sura kaza aya ta kaza tana nuna isa dan Allah ne yace a cikin sittu hahi sun tabbatar da ainihin annabi isa dan Allah ne yace yana cewa a cikin sahihul bukhari juz'i na kaza hadisi na kaza an ce kaza a cikin sahihu muslim juz'i na kaza hadisi na kaza an ce kaza yace ittifaqin malaman musulunci sun hadu akan har da ce shekul islam ibnu taymiyata rahimahullahu a juz'i na kaza a na cikin bai ce Allah ba na mantawa ya ce da shekul islam a juz'i na kaza cikin fatawansa ya ansa fatawa ya tabbatar mana da annabi isa dan Allah ne saboda haka nan cewar isa dan Allah ne yesu dan Allah ne ittifaqi na duniya kace ba fata wasu har akwai wani dan uwa da ji kasa din sai da yasa inda zai shiga haka idin da bi aji aji masu karatu larabci ce isma'u ma qala hada isma'u والكافر يجيد اللغة العربية وأنتم لا تجيدون اللغة العربية سبحان الله musulmi bai iya larabci ba yau ga annabi na fesa larabci wannan akwai ahlul kitabi abinda ma mutane suke gayatu ma da suke cewa cewar annabi isa an ce an aiko shi zuwa ga banin isra'ila to in ka bi wannan maganan sai ka tadda irin su ainihin habasha annabi muhammadu ma turawa i wajen kiristocin ta yake masa kiristoci ai baka ne saboda haka nan yasa nake ce muku na rage rikicin ne kun san dama in ba ku manta ba farkon zan wannan masallaci na ce muku mu ba mu da bukatar kiri gaddama matatta wance la nini wala tuguni min ji. ko ba gaba a cikin amsa tambayin sa na raba maka biyu nake ko ma me akai mu muna yin abin da kawai tabbas zama dole a gaban mu ko ma me akai cewar akwai kiristoci ko ba kiristoci ba matsalar mu ne ba addinin in ma akwai ahlul kitabi so kakke ne in kai ba lada ko ba haka saboda haka to ballanta na in aka ce babu dama baka da matsala ashe kenan me ke gaban mu musulunci ya za wani addini yi gaba shi ne kawai abin da ke gaban mu kenan hmm. wannan shi ne Allah ta lafiya ne ke mu muna fata mai takaddana na yan kalaka to don Allah ya yi kokari ya zo ya same ni hmm. na eh, mala'iku suna canji canji akan wannan su zo wannan su tafi wannan su zo wannan su tafi saboda mato misalin matsalan yan kalaka to abun ban mamaki abun ban takaiki abun da na rasa inda zan shiga saboda a ce misali mutum ya duba a duniya a ce rosiya za ta tsara masa a duniya ne wannan fikiran asalin in ka ɗauko alƙur'ani yuni na duniya daga indiya aka fara ba indiya ya fara musu wannan daga nan wani baturin amerika ya karba ya ce ya sa alƙur'ani a kwamfuta ya ga ba kuskure saboda haka nan ya sa hadisi a kwamfuta ya ga da kuskure saboda haka nan ya gaskata alƙur'ani ya karyata wannan sai ya ce kana ya zo da ke gazawar fikiri da دم أدم تكا halin dan adamtaka an riga an yi fatsa yahudu sun yi fatsa da tunaninka yau ga yahudawa ku duba tun lokacin annabi musa salatu ko kafin annabi musa bayan annabi musa kai kafin aihuwa annabi isa annan da suka yi zamanin sofa din da suka yi zamani a wancan lokaci a yau su aka kallafa mana a duniya bisu su aristo su aflaton su sakarat su ne majalisar ɗinkin duniya ta tursa a duniya dole su za a bi duk tsarin ilimin da babu a aflaton babu arinsa babu kaza jami'ar da ta fita ko sakandaren da aka yaya mutane in dai ba amfani da littattafan su to wannan sunan certificate din kake na duniya ba a karban shi yau sai gashi kana musulmi kai kuma har na san ce maka ba abubakar babu hadisi babu kaza kana tsalle ka samu ci gaba Allah wadarar na ga lalace ne ban ji gaskiya ne eh eh ya gane saboda ina so na nan kullum idan mutum ya tambaya kar manta da ka'idan mu. na ce muku idan mutum ya taso daga can ya raba mutane ya raba mutane zo kaina ya marin ban yafe wani tashi wani abubuwa ko ka tsaya ga jikila da Allah in yi tambayan ke masa na sani da Allah ban sani ba da Allah yaya ne lamarin yake kila ne zan san abin da zan bashi amsa bai kamata kan saboda kada wayi gari a samu gaddama cewar ke shi ba shi ya rubuta ba an masa kaji wannan ne matsalar to kuma kullum shari'a tana amfani da zahiri ba ta amfani da baki wannan shi ne.